hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta na rundunar operation hadarin daji da sauran jami'an tsaro sun samu nasarar murkushe wani farmakin mayakan iswap da mana 'yan bindiga daɗi a kan wani sansanin sojoji da ke burkusumma da ke yankin karamar hukumar sabon birni a jihar sokoto kakakin hedikwatar tsaron najeriya major general benjamin olufemi soya a wata sanarwa da ya sanya wa hannu ya ce 'yan bindigar sun afkawa sansanin dakarun Najeriya ne wanda ke kan iyakar Najeriya da Nijar, amma an murkushe su. hedikwatar tsaron Najeriya ta ce irin yadda sojojin ke fafarar 'yan bindiga 'yan watannin nan a yammacin arewacin Najeriya. Hakan ya zime wa 'yan tadan ISWAP da ma 'yan bindiga alaƙaƙai da ke zuwa a dandazansu musamman a yayin da sojojin suka fita sintirin kai farmaki. Amma duk da haka a harin na ISWAP na baya-bayan nan. biyo bayan ɗauki da wasu dakarun suka kai wa abokan aikin nasu an murƙushe harin tare da hallaka ɗimbin 'yan bindigar yayin da wasu masu yawan gaske kuma suka arce da harbin bindiga da suka ƙetara yankin basira da ke ɓangaren ƙasar nijar hedikwatar tsaron najeriya ta ce a halin yanzu sojojin najeriya da nijar na can na farautar 'yan ta'addan akan iyakokin ƙasashen biyu To sai dai kuma a gefe ɗaya ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar yankin Sabon Birni Honorable Aminu Almustapha Boza ya ce ko kaɗan sojojin ba gaskiya suke faɗa ba. Jami'in tsaro bakwai sun ka tsira yanzu haka ana neman guda goma. Gajiya mun ba da rahoton an kawo gawa goma sha bakwai. Kuma yanzu haka magana gar na kai da kai gawa wakin na nan special hospital Sokoto da kuma asibitin ƙwararru ta jihar Sokoto. Yanzu haka gawa wakin sojoji tana nan wurin nan yanzu haka. Yanzu adadin jami'an tsaron da an kashe an kashe jami'an tsaro ashirin da biyu a sabon birni. Ka gane na biyu guda bakwai suka yi escape yanzu ana neman guda goma amma abun mamaki sai ga rundunar soja ta hidda sanarwar cewa yan iswab ne wanda kuma mutanen da ka kai hari ɗin suna nan kusa ga wurin ba nesa suke da wurin ba yan bindiga ne wanda a karkashin jagorancin wanda ake ce ma tuji su suka kai harin nan kuma an gansu da mashen mashen wasu ma da kafa suka je wurin kuma ko dan bindiga guda ba a kashe ba to amma yana tabbacin ka honorable na cewa ba yan iswa bane kuma ba a kashe ko ɗaya daga cikin su ba yanzu haka magana gari nake da kai akwai mutanen garin dama din wanda aka yi harin a garin suna nan cikin garin damadin kuma sun haɗa muna na cewa ko mutum guda ba a kashe ba amma mu an kashe jami'in tsaro ashirin da biyu gawakin suna nan ko kwara guda ba a ɗauka ba ni aminu boza nike faɗa maka ga magana to kaga sai ni mamaki a cikin rundunar soja ta hidda sanarwar cewa ba a kashe jami'in tsaro ko guda ba yanzu mutanen na gawakin nan ga suna a sakkwato ga suna a sakkwato yan jarida sun zo suka kori yan jarida har da duka yan jarida suka je gabana suka doki yan jarida suka hana doki hoton gawakin mutanen suka kori yan jarida daga asibitin amma yanzu nan ina son yan jarida su zo a je a ga CMD na Udu za a bude ga wakil sojoji a sunan cikin Udu yanzu haka suna nan suna wari yanzu dai abin jira a gani shine yadda gaskiyar al'amari zai fito fili Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria